Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon makon. Shugaba Jonathan ya kaddamar da taron ƙasa da mahalarta 492. Za a share wata uku ana taron da taɓo bukatun jama'a kama da rabon arziki, ƙirƙiro da gashin kan ƙananan hukumi. Jonathan wanda ya nuna juyayi da mutuwar matasa a neman aikin shige da fice ya soke wannan daukar aikin da umarnin daukar ma'aikata daga iyalan marigayan. APC ta daura alhakin mutuwar matasan kan sakacin gwamnatin PDP sai dai manyan APC da suka hada da janar Buhari sun yi wa matasan addu'a. Ka tsaya muka yi minti daya muka ce Allah ya gafarta musu. Mai ba shugaban kasa shawarin tsaro kanar da suki ya bullo da tsarin lalama wajen kawar da ta'addanci a Najeriya. Duk kasashen duniya da ake da tsaro an hada da fararen hula. su ne za su ga abin da ba daidai ba su ce a ga wani abu na gani ba haka ba wasu 'yan siyasa da kungiyoyi na son a kaucewa addinanci a kamfe eh. nan ma olufalaye ne ke tuna raɗa masa awolu Falalu da rimiyayi don haɗin kai nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya To yanzu za mu nufi mu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Ilhikaya ya ɗora ne daga inda Alhaji Ado Adamu Bombay ke ci gaba da bayani. In kaga an yi takara gidanmu na mutu, ka rubuta kaji. idan ka ga an yi takara a gidanmu ko zuriyarmu allah ne ya ɗauki raina amma ina raye kamar yadda babanmu ya bulokin bai bar yaran shi sun shiga siyasa ba haka ba za mu bar mu su jefar da karatu su shiga siyasa ba ina da ƙani ɗaya wanda ya fi ƙarfin wani minista a duniya wanda abin da yake ci a gidansa in an kai maka zaka ɗauka shugaban ƙasa ne ba ruwan shi da yadin buni ko ta sama bai taba bi yadin buni ba kuma yana najeriya nan kar ka dauka ba Najeriya kuma dan kasuwa ne wallahi to so babu siyasa a harkar ba wanda ya dangwala mana kuriya business muka yi muka samu kuɗi ba za mu yarda kuma a business din mu mu tuya mana 419 ba amma abin da ya sa na kawo maganar yadda ake yakan shugaban kasa ake bata masa suna sabo imamu gashuwa kai ka yarda da wannan lamari kasancewar ka na dan jam'iyyar apc da kuke so ku ci gaba da mulki a wannan yankin watakila ma har kuna tunanin karɓar gwamnatin tarayya to alhamdulillah ai mu a tunaninmu inda an gyara dokokin zaɓe ba su mana fowa nan da suka mana irin na dubu biyu da goma sha ɗaya ba to insha Allah wa jira muke shugaban ƙasa je gyara gonarsa ta gado a bayarsa ya ba da guri ko mu zo mu jarraba sai dai mu mu yi addu'a Allah ya sa kar mu maimaita irin abubuwan da suka yi na ɓanna fatan da muke tsammani in mun zo mu gyara kada kuma Allah ya jarrabe mu abin da muke zargin yan mu ma mu bige me yi domin shi dan adam lokacin da baya da dama an ce na kwance gwanin iya kokuwa yana ga na kai bai iya ba to fatan da muke Allah ya jarabe mu mun kwace gwamnati daga hannun wayannan da suka zalunce mu shekara da shekaru mu in mu zo mu kwatanta abin da za a abin da muke faɗa in mu zo mu cika mu kwatantawa talakawa adalci rayuwa ta zauna lafiya amma kowa ya san zaluncin da ake a ƙasar nan shi ya sanadin rashin zaman lafiya a ƙasar nan maji daɗi me sa ba za ku ba da shawari ba ne da duk sarakunan gargajiya na wannan yankin da masu rike da sarautu na yankin arewa maso gabas ɗin su yi wani taro a cima inda ake da zaman lafiya irin gombe su zauna su duba wannan matsalar su kira 'yan siyasan nan su ba su shawari to ga yadda za a shawo kan waɗannan mutane a zauna lafiya tun da da ai waɗannan abubuwan duka zan ce wasu fi shekara bakwai zuwa takwas da suka fara ai sarakuna sun yi mitin din kuma communique din an bawa gwamnati kamar yadda na faɗi da can eh, su iyakansu kasan ba sa gudanarwa shawarwari ne din ɗinsu an bawa gwamnati iyaka implementation na gwamnati ne saboda haka za ka ga wai su ɗin sun dai abin da za su iya yi din gwargwado don yau mitin da suka yi a nan kaduna bai wuce sati hudu ba kuma communique nasu sun ba wa gwamnati kuma sun buga detail nashi saboda haka wannan ya rage da gwamnati din in za su aiwatar shine babban abu shi wannan shugaban kasan wurin aiwatar da communique ko report na kwamitoci da yake bai damu ba akwai abin da bature yake cewa selective implementation ah, yanzu kaga ai na batun kudi na central bank on social responsibility ga shi ya fi da shi hmm? amma ga communique ga report na su tanimu turaki wanda yake professor nuru ya fito ya ce ba a aiwatar da abin da report wato maganin wannan tattaunawa da aka ce a yin nan sakamakon kwamitin shi minista na ayyuka na musamman mm, ne ai report din bai aiwatar da duk abubuwan da suka ce ba inda ya aiwatar ai da ba haka ba ne shi ne babban damuwanmu na dai a kullum sukan ba da shawarwari kamar yadda na faɗa maka ko wasu gwamnonin akan ba su shawara amma ba ɗauka suke yi ba haka kuma abinda nake faɗa nan kai dai ka sha yin bayanai inda ka nuna duk da wani rikici da ake fama da shi ku za ku iya yin kamfen lungu-lungu a yankunan jihar yobin nan da borno saboda kuna da mutane kuma suna mara muku baya har yanzu kana tunanin hakan abu ne mai yiwa ni kam abin da nake tunani mafi yawan kuriya mu da za mu samu a borno da yobe kamar na yaran da ake tsoron ne eh, na ke gani domin muna zaune lafiya da su ba magani ba ne da ni ba ni da maganin bata ba ni da maganin bindiga ba ni da maganin komai amma kowa ina ba shi sa a daidai yadda na same shi ba zan raina ɗan talaka ba ba zan raina mai neman aiki ba ba zan raina shugaban ƙasa ba ba zan raina kansila ba haka nake ba su girma haka nake ba su girma daidai gwargwado haka kuma muke zuwa mu fusgo yanzu in an ce za a na hango za a je a yi wani gini a gashiwa last kobo na zan iya kashewa abuja a kawo shi buniyadi yaran buniyadin sun sani akwai abu uku da aka yi a buniyadi a shekarun nan ɗaya biyu da suka shige ba na buniyadi ba har advert an yi a paper amma sai abun ya ba su mamaki gashi ana gina a buniyadi duk inda na wawuro ko a maka na yi wawura yadin buni zan zo shi yasa nake zaune lafiya bamu da ejen abu ne daya amma naziru akwai fa abin da ka faɗa ka ce ku kun san yadda kuke zaman lafiya da watakila ka ce mutanen nan ko yaran nan mm. wato waɗanda suke kai waɗannan hare-haren kenan mm. me yasa ba za ka yi wa duniya bayanin wannan hanyar ba dabarun da kuke bi saboda ko ina ma a aiki da wannan dabarar don a samu zaman lafiya eh, dabara saboda in ana so boko haram a daina gwamna ya naɗa kwamishinoninsa su je kauye duk mutumin da an san gidan dangan kara ne ko duk wani araman da aka san yaransa sun kai ɗari a kafa masa ma masana'antu wanda sai arama ne zai sa hannu sannan ka samu kuɗi a je a kafa wata masana'antu a gidan wani makaho a ce matarsa ce za ta dangwala maka a fefa sannan sakatare nata zai baka tip na keke a je kuma a zo tasha a ce chairman na union za a kawo marsandi guda dubu biyu amma kai ne last screening kai wadda kai screening da shi gwamnati za ta yi aiki ka gane ai a babba mutanen nan da dama kwana biyu ko shekara biyu ko shekara uku ka dubi yadda arewacin najeriya take saboda mun musalta akan hatsi gwamnati ta bada masara tirela biyu a buniyadi sai na sayi hudu na kara ya zama shida sai aka raba sai ga kristan suna zuwa gidanmu lodi-lodi sun zo godiya da ban tsammanin ka bai kristan masara zai karba ba sai gashi ya zo godiya har da kuka haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Ah, to, mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi fa'ida ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro. Yau, dattawan da za su sake yin muna jawabin su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna, Afuwai Bonnet. da kuma da ɗaɗɗan ɗan jarida kuma tsohon shugaban kamfanin jaridar New Nigeria da gaskiya ta fi kobo da kuma mujallar Citizen Alhaji Muhammad Haruna. Da farko dai ga mai martaba Sarkin Kagoro. Ni ne Sarkin Kagoro nake wannan jawabi wanda mun ga ba zaman lafiya yanzu a arewa ba na son mu sai zage-zage sauran kasan eh, nan ta kudu suna nan suna cin gaba suna nan sai fada da mu muke. wannan abin da zai taimake mu ba abin da nake so in ga mun yadda mu hada kai mu kaunaci juna addini na kowa ne Allah in yana so mu zama kirista da dukkan duniya ma ya mai da ita Krista in yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da kasan nan duniya ma gaba dayanta eh, musulmi amma bai haka ba ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini suna kowane cikin musulmi kamar eh, western part of eh, na kasar nan akwai musulmi da yawa amma ka je ka da su da matansu da mazansu kakar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu kirista ne daya musulmi ko kuma biyu musulma ce musulmi ce musulmi ne kuma daya kirista ne ya'yan kuma ta riga wasu suna kirista wasu suna ah, musulunci amma suna nan zama lafiya a gidansu ba abin da ya dame su amma mu nan arewa a'a ban san dalili ba amma ya kamata mu duba wannan yana hana mu zaman lafiya in kuma wannan saboda ah, rashin ilimi ne da muke da shi to ya kamata mu sa yaya mu a makarantu mu bar su su yi makarantu i makarantan ah, addini yana nan ka koyi koran ka koyi christianity akwai irin su amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki abu ne wanda za ka yi wanda zai hada da farko da allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi suna fada da junan eh, suna raina allah allah kuma ya ci canja yare ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkate muna da adinan mu barkate ko a bar shi ya ji shi mun dai ba a kakkare doka ba ba kakkare dokan gwamnati ba in an kakkare dokan gwamnati wannan kuma laifi ne kuma yadda za ka kakkare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba Allah ya ce kada kai kisa kai kisa kaga Allah bai yarda da wannan ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama ga wannan ba yana zubin kanshi yana zubin kanshi Allah da ce kisa ba iyaka abin da Allah ya ce kenan ku kaunaci juna su abubuwan nan su ne kawai da su samu zauna lafiya arewa arewa ta gane cewa da can an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗin abubuwan duniya wannan gani ka'a wannan ya zo kila zai hana ni samu a wannan hanya bari yi amfani da wannan kalma na addini bana son wannan yake duwa a bani kada ba wani to wannan ba zai taimake mu ba kuma yadda na gana kwanakin baya lokacin da arewa kwamiti suka zo na nan palace na faɗa musu kudu suke ba na na rubuta na baya da mun a hada appointment a lokacin nan da gwamna ya da zai yi sai na tafi amma na baya an karanta kuma yadda kila kuma kun ji abin da muke tsaye a kai kenan yanzu mu kaunaci juna wani na da addini shi bai so wani da yi wannan addinin to yana ba ma makan shi lokaci in kuma mutum ya bari dana yana so ya zama musulmi yau ni kirista ne dana yana so ya zama musulmi na eh, zan ba shi ah, ah, gargadi kan abin da na gane akan addini na in ya ci ba da zan yi ce zan kashe shi don ya ce bai son addini na zai ce kuma wani addini haka kuma nake so ko musulmi idan ka yana so ya zama krista a ba su magana ka ce a a ga shi nan ga inda nake ga yi ga su ka ba shi ya tafi abin da zai kawo zaman da afiya kuma a duniya mu bar don abubuwan duniya mu kaunaci juna kuma muna kaunan juna arewa za ta zauna lafiya kasar najeriya za ta zauna lafiya duniya ma gaba ta za ta zauna lafiya amma in babu kauna to duniya fa ba yadda za su zauna lafiya sai dai kuma lokacin da duniya ta tashi kamar da muka sani ana magana end times mm. lokaci zai zo wanda yake mai ceto zai zo ku dawo mu a wajen mu krista yesu kristi zai dawo shi ne zai ceci duniya saboda haka goma mu zauna lafiya domin ya zo din da ce mana madalla yayan kirki ku zo ku zauna ku in inda za a zauna har abada ba fada ba zage-zage ba wani mugun abu ba yunwa sai dai zaman lafiya da juna sai bauta ma Allah a lokacin nan abin da nake so arewa ta gane kenan mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma alhaji muhammad haruna ya ce muddin ba zaman lafiya to arewacin najeriya ya yi hannun riga da ci gaba kenan to yan arewacin najeriya assalamu alaikum sunana muhammad haruna ni dan jarida ne na aiki a gidan jaridar nigeria najeriya bayan wannan na kafa na mujallar citizen wanda ta yi tsawon shekara hudu shahilin nan na yi aiki da shugaban kasa a jama'a da solari kamar kakakin shi to tun lokacin ina nan da muka na bar wannan aiki ina shari ne akan siyasa a najeriya kira da zan muku yanzu shine ya kamata mu dubu ba mu dubu tarihin mu na arewa yadda aka san mu da zaman lafiya da juna ba bambancin kabilanci ko na addini sauransu muna zaune mutane daga ko ina ba ma daga najeriya ba kawai ba ma daga afirka ba ko ta ina daga duniya ana zaune ana zaune ladin lafiya a hankali a hankali abubuwan na suka suka yau aka waye gari ba zaman lafiya kullum muke nan kashe-kashe na addini kashe-kashen kabilanci wanda ya sa arzikin arewa ya koma ya zama koma baya wannan tsarewar da aka samu noma da yake shi ne tushen arziki shi ne aka samu da da shi ake ci da kasar nan ya za mu waye gari wasu bangaren kasar nan ma ba yadda za a yi kamar yin noma kamar waje da su mai digiri shi wanda su gabatu duk tashin hankali ya sa yanzu zama kawai ma ya zaman lafiya ya gagara ba za ka iya bacci da tabbacin cewa gobe da safe za ka tashi ba tare da wani hanzo ana kashe-kashe ba wannan tashin hankali ya sa an turo sojoji wanda su zama cewa su ke kashe kashe da suke ma ya ma fi kila na wanda boko haram suke in ka bar ta wannan akwai bangaren irin su zamfara su katsina state sashen niger inda yan fashi da makami suke zuwa suna da ta'asa iri to ire-iren wayannan duka ba da za a yi mu samu zaman kwanciyar hankali mu samu zaman lafiya da zai kawo ci gaban arewa kuma kasar mu kamar gangan jiki dole duk kai ya ciwo duk sauran jiki ma zai dauka in arewa ba samu kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba ba da za a yi najeriya kuma najeriya ba ta ci gaba ba afirka da duk wani bakin fata ma ba ta samu ci ba saboda haka ya kamata mu zauna mu yi zurfin tunani mu gaya za mu yi mu dawo da zaman lafiya da muke da shi da a dawo da shi zauna da juna kowa addinin shi daban kowa abin nan in Allah na so duk mu zama daya da zai yi eh, abin nan daban-daban ba kabilanci eh, kabilun mu daban-daban ba addinin mu kowa da nashi saboda haka dole ba yadda za a yi musulmi a najeriya wannan misali ya ce ya kori kirista kirista ba zai iya kori musulmi ba wasu ba zai kori wani ba namuri ba zai kori ba wasu ba mun zama ɗaya in kuma muka ci za mu wawware kowa ya koma bangaren shi irin shi gaban da aka samu da ba zai samu in ka dubi tarihi duniya gaba ɗaya duk wata ƙasa da ta samu ci gaba ka zo ne na zo aka cunkuɗa aka zama ɗaya saboda zaman abin nan lafiya da ake da da da nufi ya yi gwamna a kan babur ya yi gwamna a kan in ka bi dubi su fashin da dama za ka tsara ire-iren wayannan abubuwa akwai ba bahaushe ya yi ne yau da a ilu to irin wannan da ya kamata mu yi tunani mu yadda za mu sake dawowa da zaman lafiyar da muke da don mu samu ci gaban kasar mu mu samu ci gaban arewa mu samu ci gaban kasar mu samu ci gaban afirka da na duniya kamar ta iya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai wani jikon a kasance da mu.